eh mayajibu wayali zalika abin da ke gaman haka na taimakawa mayajibu al insani abin da ya wajaba akan mutum min nafaqati li zawjati ciyar wanda ya fi falala shi ne ka ciyar da matanka ciyar wanda ya fi wa da ya fi falala shi ne kawa wasu kuma suna bakin cikin matansa su ji daɗi wallahi akwai su wani yana bakin cikin matarsa ta ji daɗi to mu kuma addinin musulunci mata ma an fi so ma su fika jin daɗi ko kuwa su fika samun kula ko su fika cin mai kyau ba su ke haila ba ba su ke zubar da jini man za su haihuwa ba su ke gaza ba wani yana bakin ciki wasu yadda kasan bayi haka matansu suke idan suka aure mata kaman bayi mana kaman jaka wanda kawai za ka ɗebo dusa ka watsa mata kawai lokacin bukata ka kawai ka zo ka hau ka je da ɗebo maka kaya ta dawo haka wasu kamar da matarsu wanda hakikanin islam ba haka ba ne hakikanin musulunci ba haka ba ne ba shi ne annabi ya faɗa hadisi ya ce mafi falalen sadaka annabi ya ce shi ne loman da za ka sa a bakin wa a bakin matanka haka annabi ya faɗa eh wa ummihi sannan mafi falalen sadaka bayan matanka sai sai mahaifiyarka bayan matanka wani zai ce to ana fifita mata akan uwa ne ba fifitawa ba ne ba fifitawa ne saboda abin da ya sa aka kira matanka saboda matanka ita ke tare da kai ko da yaushe an gane ai ita ke tare da kai ko da yaushe ita kuma uwa ba ko da yaushe take tare da kai ba amma ba wai yana nuna cewa ka fifita matarka kanwa ba kowane irin haƙƙi da ya samu na uwa ka sauke shi E, wa abihi da nam da mahaifinka mafificin ciyarwa bayan matanka bayan mahaifiyarka sewa sai mahaifinka ba shine Allah ya ce in ma yabli ganna eh, indakal kibra ahaduhuma me aw kilahuma fala taqul mai me Walatan wala wa qul lahumā qawlan karima yace wa khfil lahumā janaha adh-dhulli min ar wa qur rabbi ya kama rabbayani me sannan bayan ciyarwa ga babanka sai me wa zurriyatihi sai zuriyarsa a ina ga kashe fankan nan tunda yana dan rawa zai janye mana wuta a kashe kawai mahakura wa zurriyatihi da zurriyarsa wa ikhwanihi da yan uwansa yanzu bayan mahaifinka ya samu sai kuma a ji a duba yan uwa kanne eh kannan eh, <coughs> mahaifi yayyinka da sauransu wa bani ikhwatihi da bani yan uda da yan eh, uwan eh, wato yan uwansa na bangaren a wato ainihin da yan uwansa wanda suke mata da maza duka wa ikhwatihi wa ammamihi da baffanninsa wa amma matihi da bangaren bafaninsa mata mata haka wa khalati da khalasa kamar bangaren kanwa mahaifiya haka ila akhir haza zuwa karshe haka wannan dole za a rika yi ana duba da ihsanan da za a rika musu amma ya zama ana bin mataki bayan mataki ne matarka ta samu mahaifiyarka mahaifinka sannan yan uwanka dangi abu a musu alheri ina fata an gane ba wai <coughs> alherin ya takaita daga kai sai matanka ba ba ka sa akwai masu wannan daga su sewa sai matansu wata matan ba saboda bala'i ta mallake mijin ta yi kaka gida ta hana taimaka ma kowa daga cikin halinsa sai dai yan uwanta na bangaren yan uwanta ita kanta idan yan uwanta sun zo kan wannan za a ta haba haba da su idan yan uwan mijinta sun zo ta wannan bayi ne to kar wani ya yarda da wannan a gidansa dole ya zama ka rika yin adalci in ba ka ba ka dauko hanyar rubuza gidanka baki daya wannan yana daga ciki wa amma tihi duka sun ba sadaka alal alal masakin wa gairi sannan da yin sadaka kuma bayan ka gama da yan wanka cewa sai sauran talakawan gari su ma a ɗebo a basu a taimaka musu gajiyayyu ku ɗebo ku yi musu min hum ahalun lissadakati da wanda suke da cancanta kan sadakan katullabil ilmi matsalan kamar ɗaliban ilimi misali kamar ɗaliban wa kamar ɗaliban ilimi wanda suke makaranta sai sa saudiya allah ya saka mata da alheri allah ya kara ma kasar daru tauhid kasar saudiya daraja za ka je ka samu ɗalibin ilimi a can baya wahala ɗalibin ilimi a can girmama shi ake abinci gashi nan kyauta ne za ga ana yi na kuɗaɗe na waye kare da ake ji da ɗaliban ilimi a can amma nan najeriya ɗalibin ilimi a cikin musiba yake nan najeriya ma an baka yakuri ba karatun ma ba zai yiwu ba <coughs> ka yi nan ka nemo kuɗin da za ka biya ka yi karatu sannan ka je ka sayi littafi hana wannan ma hand out wannan kadai ya ishe ka bala'i ka zo ka nemi kuɗin da za ka ci abinci babu wani tallafi da za a maka kuma ka'ida wannan irin wannan tallafin wasu irin kungiyoyi ne ya kamata su yi wannan tallafin shi ne kungiyoyin musulunci ya kamata suna da wa suna da shiri sannan suna da tsari na tallafa ma ɗaliban ilimi ko kun gane kamar yadda za ga kiristoci suna da wannan tsarin ɗalibansu na ilimi suna ƙoƙarin ɗaukar scholarship nasu da waye-waye da abubuwa wanda kake gani na mamaki wanda za ga su kiristoci suna yi allah ya sa mu dace lokacin sallah ya kusa ko to yana gabar mu isar da